sai da ta samu guri ta zauna a waje ta maida ajiyar zuciya haɗi da sauke nan barbashi. gabaki ɗaya ganin sa canza mata lissafi yayi sai da ta kwashe kusan minti talatin tana maida nan barbashi. haɗi da tunano kyakkyawar fuskar sa a kallon da ta masa duk ta duk ta gano kyansa kuma ta gane shi ɗin dogo ne wato mijin manyan mata murmushi ne ya subuce mata a bayyane da kyar ta iya daddafawa ta nufi kicin ɗin ta kimtsa komai a kicin ɗin da tunaninsa amanne a kasar ranta ta haɗa abubuwan da take bukata na breakfast sa gobe kana ta nufi ɗakinta ta kwanta da tarbi a hannunta tana lazumi tana tunanosa so take ta yi bacci amma ta kasa don haka miƙewa ta yi ta nufi toilet ta ɗauro alwala ta dawo ta hau kan dadduma ta fara na filfilu na sallar dare sallar take yi amma rabin tunaninta na kan mutumin da ta gani ya bi ya tsaya mata a rai ta rasa dalilin hakan kuma ya ki fita daga nata. a ɓangaren gogan ma hakan take ko ma in ce ta fi hakan a dadduma shi ma ya kwana yana na filfilu amma zuciyarsa na kan yarinyar time to time sai kaga kawai ya saki murmushi bai taba ganin halittar da ta bi ta zauna masa a kahon zuciya ba kamar yarinyar nan ya rasa ya zai yi ganinta ya kara masa kwaɗayin sake ganinta again bai saba da yanayin da yake ciki ba don haka zuciyarsa kamar ta fito fili Allah Allah ya rinka yi gari ya waye ya sake ganinta ko zai kara samun saucin gobarar da ke neman tashi a birnin gonar zuciyarsa bayan ya yi sallar asuba ya kasa komawa bacci ya dawo falon ya zauna san yake da kayan bacci riga da wando bota milik masu ratsin masu tsantsi haɗi da tafshi ba karamin amsar shi kayan baccin suka yi ba fes ɗin nan tasa ta yi wani fayau da ita ta yi haske irin hasken musulunci zaunawa ya a falon yana kallon time karfe takwas da minti talatin. ya koma dining room din ya zauna kawai so yake ya ga yarinyar daga jiya zuwa yau kansa ya juye ga baki ɗaya ma rayuwarsa neman canzawa da ke yi shi san bai saba da wannan mood din ba shi sa ba zai iya controlling din kansa ba kwata-kwata yanzu ji yake yi kawai a duniyar nan yarinyar kaɗai yake so ya yi ta gani ma a rayuwarsa yunwar cikinsa ma ya daina jinta yarinyar ce ta hana sa yin baccin yau ya san wallahi in bai ganta ba ma baccin ba zai ziyarce sa ba kwata-kwata shi kaɗai ya san tukukin da ransa ke yi daura kansa yi akan dining table ɗin ya kwanta yana kallon kofa sai ya ga kamar itan yake gani a jiya kawai sai shef ɗin bayanta ya faɗo masa a rai jiya ya tsigar jikinsa ta tashi yar a kallo ɗaya ya gane yarinyar na da baya da cikai kirji yana ganin mata da yawa amma bai taɓa ganin mace kamar yarinyar ba ta zauna masa a kahon zuciya gashi ta gane gashi da gani karama ce sosai yana cikin tunani tunanin yarinyar bacci ya yi awon gaba da shi mai matukar nauyi karfe tara da minti arba'in da uku ta shigo sai din cikin sanda kamar munafuka zuciyarta sai a zabar bugu take yi idanuwan da suka sauka a kansa kasancewar fuskar na fuskantar bakin kofar shigowa ido ta zubawa kyakkyawar fuskar sa da ganin yanda yake sauke numfashi ta san bacci yake yi uwa uba kuma idanuwansa a kulle suke karasowa ta yi ta iso dab da shi ta tsira masa ido tana mai jin zuciyar tana tsananta bugu haka kawai ta gaya mata kyau ainun jiya da ta gansa nan take ta tana da kalaman hajiya saudi a gare ta akan mijinta sauran ajiye tirin hannunta ta yi akan dainin din kasancewar dainin din na da tsawo ta juya za ta fita ya ɗago ya ce ina zaki taman tana shigowa ya shigo ya ji shigowar tata a kahon zuciyarsa kawai sai yayi kamar bai ji ba ya ci gaba ya ci gaba da baccin kariya duk yana jin sanda ta matso ta tsira masa ido kasancewar ya dan bude idanuwansa kadan yana kallanta ta kasan ido amma bata fahimta ba jin ya ce mata ina zaki sa ta saurin juyowa ta zuba masa ido ita ma idan ta ga ya zubo mata amma ba fuskar ta yake kallo ba dan haka ta bi inda yake kallo da nata narkakun idanuwan waɗanda suka fi nasa narkewa nan take ta fahimci wato yatsun kafafuwan ta yake kallo sosai ya tsirawa yatsun kafafuwan nata ido duk a harhaɗe suke suna manne da juna yatsun kafafuwan nata sun matukar yi masa kyau sun dauki hankalinsa ganin yana ta kallon yatsun kafafuwan nata yasa ta dauke kafafuwan nata cikin hanzari ta yi baya da su ya sauke ajiyar zuciya haɗi da dawowa da dubansa kan fuskarta suka haɗa ido yayin da zuciyarsa ta yi wani irin mummunar harbawa a lokaci guda ya ji wani sanyi na ratsa shi daga ƙasa zuwa saman kwakwalwar kansa bai taɓa jin wannan yanayin ba a rayuwarsa sai akan yarinyar nan bai taɓa jin wannan yanayin ba a rayuwarsa sai akan yarinyar nan almukuri kuwa tuni ta ɗauke kwayoyin idanuwanta a kansa saboda kwayoyin idanuwan nata ba za su jure kallon sa eyes to eyes ba shi kuma fuskarta ya tsira wa ido duk ta bi ta rike jikinta saboda duk ta bi ta rike jikinta saboda kallon da yake mata wani iri take ji a jikinta ta rinka wasa da hannunta a cikin hijabin da ke jikinta zumbulele saboda kada ya samu damar ganin kirjinta dan kunya take ji a dinga ganin nonuwanta duk ta fi tsanar su a jikinta saboda mutane da dama nan suka fi kallo a jikinta kama daga jinsin mace da na namiji amma sai dai shi ta ga bai ma kai idanuwansa nan ba a tunanin da bata san shi din nan din yake kallo ba ba tare da ya bari ta fahimci hakan ba ganin tana ta wasa da hannayenta a bulu din hijab din jikinta ya bashi yar dariya amma ya shanye ya san kirjinta ne ba ta so ya gani shi yasa take ta tattura hijabin daga kwanciya a jikinta dariya ce ta so su bice masa amma ya daure ya komar da idanuwansa kan hips dinta masu azabar kyau nan take mood sa ya kara canzawa jikinsa ya wani biyan narke daga idanuwanta da za ta yi daga idanuwanta za ta yi ta ga yana kallon hips ɗinta sauri ta yi ta tura hijab ɗin daga kwanciyar da take a hips ɗinta abin da ke bata haushi komin yaya ta yi sai an ga hips ɗin nan nata da ya zamar mata kaddara Tumshi idanuwansa yayi ya ɗago ya kalli fuskar ta duk ta bi ta yi wani tsuru-tsuru kamar wanda ta yi karya wani irin shi umar murmushi ya sake ciki-ciki ta yadda ba mai fahimta sai shi ya rasa dalilin da ya sa daga jiya zuwa yanzu zuciyarsa ke cike da nishaɗi? ya sunanki ya tambaya ta fito daga bakinsa ba tare da ya ma san yayi ta ba wato fitar ba za ta tambayar ta yi masa dagowa ta yi ta kalle shi yayin da daɗin muryar sai doki har kasan karkashin bishiyar zuciyarta da hannu ta shiga nuna masa alfabet ɗin sunanta ya bi ta da ido ta zana masa a da hannun duk yana kallonta kuma yana fahimtar yadda take masa kwatancen saboda kafa hankalinsa ita ya bama a lokacin har ta kai karshe kana ya haɗa farko da karshen a bayyane ya ce almukuri'a yanda ya kira sunan ya sa ta zuba masa ido fuska cike da mamaki duk duniya ba ta taɓa jin wanda ya iya kiran sunanta sunanta ba kamar shi mamaki ya mamaye ta na yadda ya gane me take rubutawa duk da kwatance ta masa ba a rubuce ta ba sa ba sunanta na da tsananin wahala ga mutane ko a rubuce ta ba da shi ba kowa ke iya faɗi daidai ba amma shi daidai ya faɗa ba ko gargada abin ya burge ta ainin kuma ya sa ta a hal a halwar nishadin da ya mamaye kaf jikinta mai karatu sunanki ya kara faɗa idanuwansa na kanta ya rasa dalilin da yasa yake jin daɗin kasancewarsa da yarinyar daɗin da bai taɓa jin irinsa ba a duniya daga masa kai ta yi alamar e ya san fassarar sunana ta faɗa a zuciyarta yayin da mamaki ya kashe ta ta ko'ina a bayyane ya limshe ido ya bude haɗi da maimaita sunan a zuciyarsa nan take zuciyarsa ta haddace sunan nata tsabba ko gargada nice name ya faɗa a bayyane yana mai sake kore ta da ido kyanta na kwantar da hankalin mumini ta ko ina ita din kyakkyawa ce jinya ce nice name sa ta yi murmushi da bata san ta yi shi ba kare tsare ta da ido yayi ganin tana murmushi sai ta kare kyau saboda dimple ɗinta uku da suka loba a lokaci ɗaya na gefe da gefen kumatu da na kuma kasan gemunta wow kina da dimple har uku you are very very beautiful ya faɗa a bayyane ba tare da ya san ma ya faɗa ya faɗa ba cikin zazzakar muryarsa yayin da muryar ta sama ta kara daɗi a lokacin da ya yi maganar saboda nishadin da yake ciki maganar tasa ta doke ta kuma ta ji daɗin jinta daga gare sa duk da ba shi kaɗai ya fara cewa tana da kyau ba amma kalmar a bakinsa sai ta yi matukar imatar daɗin saurare a zuciyarta dare ta ji kalmomin sun afka kogin zuciyarta how old are you yi mata tambaya ba control da hannu ta kara nuna masa ɗaya ta dawo ta nuna masa shida ya fahimci me take nufi ya ce, Sistinya. ta ɗaga mishi kai alamar A a zatansa ko Hajiya sau da ce ta hana ta magana da shi dan ya san za ta iya kan haka bai matsa mata ba sai ta masa magana ba ya tsira mata ido yana mamakin ashe karamar yarinya ce amma ta tara kaya haka uwa uba kuma ga iya girki ta yi sosai ta fi ma wata babbar mace ma mai shekara 60 nagode da abincin da kike dafa min mai daɗi ya faɗa idanunsa na kanta bai taɓa maganganu haka ba ba control kamar yau da yarinyar ta tsaya a gabansa ji yake gaba ɗaya kamar ba shi ba ta ɗago ta kalle shi tana mamakin babban mutum kamar wannan yake mata godiya a lokaci kankani ta fahimci shi mutumin kirki ne murmushi ta sakar masa haɗi da tsugunnawa ta masa godiya kana ta juya ta bace yana kallon ta sai murmushi yake yi ji yake daman kar ta fita ta zauna ya dawoma yana kallon ta yarinyar na da kyau ya faɗa yana cije gefen lips ɗinsa na sama bayan fitar ta ya juya masa ta juya masa waɗannan manyan mazaunan bai taba ganin kyan mace ba a duniya kamar yadda yake ganin yarinyar bai taɓa jin abubuwa akan wata mace ba kamar yadda yake ji akan wannan yarinyar daga jiya zuwa yau tunda ya aure Saude bai kara ganin kyau wata mace ba sai wannan yarinyar breakfast yayi yana ci yana nishadi yana farin ciki ya ci ya koshi sosai sai ya kara jin dadin abincin sosai har brain sa nan ya zauna ya ki tashi har ta dawo kwasar kwanuka ta tsugunna ta masa alamar gaisuwa ya amsa fuskarsa kamar gonar auduga yana ta kallanta har ta kwashi kwanukan ta fice kana ya tashi ya nufi upstairs da tunanin yarinyar ya yayi wanka ya kwanta ya bi lafiyar gadansa ya jima kafin bacci mai nauyi yayi awon gaba da shi zuciyarsa cike da tsananin tunanin yarinyar haɗi da sabon yanayi treat three times din tana kawo abincin tana zuwa kwashe wama din duk sai duk duk duka sai da suka hadu don kasawa yayi don kasawa yayi ya tsare yau ji yake kamar Allah ya masa bishara da shiga aljanna a jinin jikinsa yake jin wata kaddara na tun karo sa gadan gadan ya san wallahi bai isa ya tsallake wa kaddara ba amma fa bai san kowace kaddara ba ce haka kawai zuciyarsa ta sanar da shi wata kaddara za ta same sa amma kuma zuciyar tasa na bashi tabbacin kaddarar alkhairi ce gare sa sai dai ba yana yawan jin faduwar gaba wanda bai san dalilin sa ba Allah sarki wannan kenan Adamawa State Yola misalin karfe 12 da ranar yau Litinin Hajiya Ummu Salma zaune take a kayataccen bedroom din da tana sanye da lallausar doguwar riga ta bacci wanda ta amshi launin fatar ta jikinta kanta sanye da hula ta bacci milk color kyakkyawa ce ita ta ajin farko duk da H ɗinta sun tafi amma hakan bai hana kyawun ta bayyana ba tana da matsifar kyau haɗi da azabar kyau uwa uba kuma tana da diren jiki sosai fara ce sol fatar nan ta kamar a taba jini ya fito ga kyau ga hutu ga kuɗi ga ni'imar musulunci zaune take a gefen haɗaɗɗen bed ɗinta wanda ya haɗa har ya gaji da haɗuwa ga baki ɗaya furnitures ɗin bedroom ɗin nata pitch ne light gadanta irin italin bed ɗin nan ne ya haɗu har ya gaji da haduwa sai azabar kamshi da sanyin AC kawai ke aiki a bedroom din nata hasken lab light ne kadai ke working bedroom din nata kwata kwata ta kasa bacci tsawon 3 days kenan bacci ya gagari idanuwanta wani irin azabar turari take ji yana taso mata daga kasan zuciyarta yayin da hakan ya haifar mata da jin zafi a jikinta duk da sanyin AC da ke aiki a ɗakin amma ita zuba ta shiga yi tun da take so ta yi kuka amma ta kasa yi ita kadai ta san irin damuwar da take ɗawainiya da zuciyar ta tsawon shekara da shekaru a hankali ya turo kofar bedroom din nata ya shigo sai yake da kayan bacci light blue mai haske riga da wando ne masu kyau ba karamin kyau suka masa ba to gone shi sosai duk da shekarunsa sun ja ga shugabanci amma hakan bai hana tsananin kyawun sa bayyana ba babu yawaitar haske a ɗakin amma hakan bai hana shi hango ta ba can karshen bet ta rakuɓe kamar wata mareniya da zuciya ya sauke ya mayar da kofar bedroom din ya rufe har ya karaso inda take ya zauna a gefenta bata san ya shigo ɗakin ba sai da ya ɗaura hannunsa akan kan sannan ta dawo da ta dawo daga rijiyar zurfin tunanin da ta faɗa ta ɗago ta zuba masa ido shi ma idon ya zuba mata yaushe ka shigo ranka ya daɗe ta faɗa cikin muryarta da har yanzu bata rikide zuwa Hausa ba ji take kamar ta fashe da kuka na shigo a da kika faɗa duniyar tunani ya faɗi hakan haɗi da sakar mata murmushi mai kwantar da hankali amma san murmushin nasa bai yi tasiri a gare ta ba saboda bata ji kwanciyar hankalin ba kwata-kwata jawo kanta yayi ya daura akan kafadarsa yana mai buga mata baya cikin sigar kwantar da hankali ya fara magana ba za ki sawa ranki hakuri ba ko uwar gidana kamar tana jiran yayi maganar kawai ta fashe da kuka tare da shisheka kamar zuciyarta za ta tarwatse haka take ji kara rungume ta yi a kirjinsa sosai ya sa bakinsa a cikin kunnen ta. yana furta mata kalamai masu daɗi da kire ya samu ta tsagaita da kukan amma still tana hawaye saboda ba ta yi kukan da ya wadace ta ba ta ɗago kanta da ke jikin da ke jikinsa ta zuba masa ido kana ta fara magana zuciyata ta gaji da hakuri tan Allah ya labaina yaushe saraki zai zo gare ni kamar yadda kowace uwa ɗanta ke zuwa gare ta zuciyata na cike da karaya akan jalaluna dan Allah ka kira su a waya ka ce ya zo ya gani ina so in gansa a na. ya ci dumin zuciyar uwar kamar yadda kowanne ɗa ji shi ma ya san shi ɗa ne ba maraya ba yadda take maganar yanda take maganar ta ne mai martaba ya fahimci kamar tana neman fita a hayyacinta ne cikin muryar kwantar da hankali mai martaba ya fara magana ta yadda kanta zai ɗauka. ya san abin da take ji a zuciyarta tana da dauriya a matsayinta na uwa kuma mace mai rauni zai zo gare ki insha Allahu Salma ki kwantar da hankalin gidan Allah kin ga shekaran jiya doctor ya duba jikinki ya ga ya jininki ya ga ya hau dan Allah Salma ki ji na. ki sa wa ranki dauriya ki ci gaba da addu'a kamar yadda kika saba kar ki sabautar min rayuwarki dan Allah zan kira shi in ce ya zo ya ganki ya faɗi maganar karshe ne ya faɗi maganar karshe ne dan hankalin ta kwanta amma ya san ko ya kira dan nasu da wuya ma ya daga in ma ya daga ba lalle ya zo ba gabaki ɗaya tamkar ba su saka tamkar ba su suka haife sa ba haka yake rayuwarsa ajiyar zuciya da sauke ta san maganar da ya faɗa kawai idan ya kwantar mata da hankali ne hawaye ke ci gaba da zarya a da ta fara magana na san ba zai zo ba mai martaba ta faɗa hakan tana jinjina kai daura hannunsa ya akan ta ya ce mu ci gaba da addu'a insha Allah komai zai zama labari girgiza masa kai ta yi tana faɗin kullum kullum ina ta yi na gaji wallahi ka san zuciyata na cike da son yaran nan shi kadai Allah ya bani duk duniya wallahi mai martaba ba wanda ya san me nake ji a zuciyata ko yau na faɗi na mutu da yaran nan a zuciyata na mutu san duniya da Allah ya samu duk ya tabbata ne akan yaran nan ina ji a jikina kamar ba ranar da yaran nan zuciyarsu za ta dawo gare mu rufe mata baki mai martaba yayi da hannunsa yace karki sa kin ji iyalina karki manta da babu abin da ya fi karfin ubangiji Don Allah ki ci gaba da hakurin da na sanke da shi please daura kanta ta yi a kafadar tayi a fuskar gadan a fuskar gadanta ita kadai ta san wani hali zuciyar take ciki gani take abin da take ji ma akan Abdul Jalal ko shi da yake ubansa bai ji rabin abin da take ji wani abin sai uwa kan uba ba zai ɗauka ba ina ji a jikina da kunci zan mutu a zuciyata na soyayyar Jalaluddin ta faɗa hakan yayin da safafan hawa yake kara wanke mata kumatun kumatunta mai martaba ya fuskanci zafin da take ji ne a zuciyar da yake kokarin fitar da ita a hayyacinta maganganun da take yi ma da ji ba ta hayyacinta dan Allah ki daina irin waɗannan kalaman ban san sake ji daga gare ki dan Allah ki fawwala wa ubangiji ki fawwala ubangijin sammai lamarinki yaron nan Allah ne ya ba mu shi kuma ya rubuta komai na kaddarorinmu da nashi kaddarorin dan Allah ki maida lamarin nan inda muka saba mai da shi wato ga ubangijinmu ba na son irin waɗannan kalaman na fitowa daga gare ki gimbiyata ki kwantar min da hankalinki don Allah na roke ki ki ji tausayi na hajjajuna ya kare shi maganar haɗi da jawo ta jikinsa still sai kwalla take yi gani take yi ma kamar mijin nata bai fahimta kwata-kwata ita ba ta fahimtarsa ko kaɗan san ɗanta tilo kaɗai ke ɗawainiya da zuciyarta a haka ma ta yi kwarin zuciya don babu jinsin balaraban da zai iya jure abin da take jurewa saboda a yarurruka da dama na duniya babu jinsin yaren da ya bai da ya kai balarabe san yara musamman ma ita da kwara ɗaya tal Allah ya mallaka mata a duniya ita fa ba ta ki ko da yaushe ta rinka sashi a idanunta ba amma yanzu shekara da shekaru bai zuwa inda suke ai dole ta shiga damuwa iya damuwa lallashinta mai martaba ya rinka har ya samu ta dan fara nutsuwa ya saka mata karatun alkur'ani ba jimawa ta ji zuciyarta ta kuma yin sanyi ta dawo hayyacinta nan take baccin da nauya mai cike da mafarkan Jalaluddin ɗinta ya kwashe ta. A can ko dai ɓangaren tun daga ranar da ya ganta bai kuma ganganci rashin ganin ta ba a rayuwarsa, wato dai ya zama na kullum sai sun haɗu. In ta kawo masa abinci kasawa yake yi ya tsare, kasawa yake ya tsare dole sai ya ganta. A hankali a hankali shakuwa mai karfi ta shiga tsakaninsu musamman ma shi gogan. Wanda zuwa yanzu wallahi baccin kirki ma bai iyawa sai sai na sata. Demowa yake ganinta, Demowa kwaɗayin ganinta ke kuma taso masa aran aransa. idan ta zo kawo masa abinci sai ya ji kamar kar ta tafi ji yake kamar ta zauna yi ta kallanta har ya kare rayuwarsa yana kallanta akwai wani sirri a tattare da ita da shi kadai ya san shi wato ganin ta nutsuwar jikinsa yake dawo masa da shi tunda idanuwansa suka gauraya da yarinyar abincinta ya kara masa daɗi a ƙarshen baki a harshen baki zuwa yanzu ya fahimci yarinyar bebiya ce ranar da ya matsa mata kan dole sai ta mishi magana ranar ta nuna masa ita bata magana a fari ya sha wasa take daga baya ya fahimci ashe da gaske ne ita din bebiya ce wani irin tausayin ta ne yayi yayi wankan tsaki ya cika masa zuciya a ranar bai rantsa ba har kwallar tausayin ta sai da ta zubo daga kwayoyin idanuwansa zai iya cewa ya mance Winless hawayen tausayin wata halitta ta duniya ya fita a idanuwansa amma sai gashi a ranar sheke kuka da idanuwansa kamar wani small boy yanayin da yake ji akan yarinyar ya yawaita a zuciyarsa bai taba jin tausayin wani a duniya ba kamar yadda yake jin tausayin yarinyar a rayuwarsa a bangaren almukuri akuwa a tsoraci take da shi saboda tunowa da take yi da kalaman Hajiya Saudi akan mijinta zan iya kisan kai akan mijina ita ce kalmar da ta fi tsiwa da ta fi tsawa akan almukuri a arai kuma take tsananin tsoron kalmar ko in ce kalmar ke kara sa mata tsoron Hajiya Saudi a zuciyarta Yau ta tashi da shirin barin garin zuwa garin Abuja saboda yana da wani emergency meeting jiya ya dace a yi meeting din amma sabo yau ya tashi da shirin barin garin zuwa garin Abuja saboda yana da wani emergency meeting jiya ya dace a yi meeting din amma saboda rashin sa a gun meeting din ya hana a yi shi jiya aka bar shi zuwa jibi wato in ya iso garin yau sai a yi meeting din gobe karfe goma. ya shirya tsaf cikin danyen shadda Royal Blue sai zallar uban sheki da kyalkyali shaddar ke yi ba karamin amsar shi shaddar ta yi ba ta amshi launin sa, ainun kansa sanye da hular zallabukar wanda ta dace da kalar shaddar jikin tasa Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dagata, sai mun haɗu da ku a kashi na gaba don jin yadda za ta kaya kuma huta lafiya da suna Allah mai rama mai jin kai littafin wata kishiya kashi na ɗaya da ɗaya wato littafi na goma sha ɗaya tun yadda ta gansa ta yi hanzarin bacewa kamar ta ga dodo ya faɗo masa bayan ta fice a side din nasa sai da ta samu guri ta zauna a waje ta maida ajiyar zuciya haɗi da sauke nan barbashi gabaki ɗaya ganin sa